barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis wanda shine yammacin 15 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 6 ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu inda aka sani da suna dandali da kenan nan cikin wada zaria a inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin ramadana mai albarka wannan shine darasi na goma sha biyar insha Allah cikin darussa daga tafsirin suratul qasas Allah ubangiji ya samu dace a arama zai karanta mana daga fadar Allah insha Allah wa an alqi asaka falamma ra'aha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واصل إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين نعم arma ya karanta mana aya ta da kuma biyu kenan a cikin wannan sura mai albarka wanda ci gaba ne da bayanin abinda muka ji ajiya na faɗin Allah فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين شوى نب موسى bayan da ya hangi wani haske wanda tsammanin shi hasken wuta ne ya ce ma iyalin nasa ku jira na ana bari in je in samo mana kuri in samu labarin a gaya mana ina ne hanya ko kuma in samu mana abin da za a hura wuta a jidini Allah ya ce to da ya je wajen sai aka kiraye shi daga cikin wannan haske a gefen sa daga wannan wuri mai albarka kusa da bishiyar Allah ya ce da shi an ya Musa ce kai Musa inni anallahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijin talikai sai Allah ya ci gaba da ce mana wa an alki asara kuma aka kiraye shi bi an shine wa'anan wa'an cewa wa'an alki asaka kai jifa da sandarka aha ra'aha tazu yayin da yaga tana ta motsi ka annaha jannun kaman katuwar macijiya walla sai ya juya da baya da gudu mudbiran ba tare da yana waige ba walam yu'aqib bi tsaya ba ya Musa sai Allah ya ce mashi kai annabi Musa aqbil ka dawo wala takhaf karka ji tsoro innaka minal al'amini. kai dinnan kana cikin wanda suka samu aminci a wurin Allah usluk yadaka fi jaybika ka zira hannunka a cikin wuyan rigarka takhruj bayda zai fito da haske min ghairu su'in ba tare da cuta ba a cikin hasken wadnun ilaika haka. kuma ka sanya hannayenka a jikin kwibanyanka fadhalika burhanani waɗannan abubuwa guda biyu hujjoji ne min rabbika da Allah daga Allah ubangijinka ila fir'auna wa mala'i wanda Allah yake so ka je ka gwada wa fir'auna da jama'arsa innahum kanu qauman fasikina su sun kasance mutane ne waɗanda suke fasikai waɗannan su ne ayoyi na talatin da kuma a talatin da ɗaya da talatin da biyu a cikin wannan sura wanda ci gaba ne da bayanan wato abin da ya faru a kan hanya bayan da annabi musa ya baro madiyana daga motsa da wannan haske da kuma tattaunawa ko zantawa shi da allah ubangiji madaukakin sarki allah ya ce da shi wa an alƙi asaka wato Allah ya ci gaba da magana da annabi Musa bayan ya ce mishi innani ana Allah sai kuma ya ce mishi wa an alki asar to kai wurgi da wannan sandar wannan sanda tashi malamin cikin sabani akan ina ya same ta wasu suna cewa kamar al-imamu a ainihin wato al-kushairi a cikin tafsirin sa yana cewa wannan sandar asalinta tana cikin abinda annabi adam alaihi salam ya sauko da shi daga watan aljanna wanda annabawa suka ci gaba da gadanta kabiran an kabir annabi musa da ya zo wurin wancan sarkin nashi a bisa ra'ayin masu cewa annabi sha'ibu ne to agun shi ya samu wannan sanda wallahu ala wasu kuma suka ce a sanda ce gama gari kamar da ya faɗa a wani waje cewa a hushu biha ganani sanda ce ta koran dabbobi Wani ya fiya ma'arib ukhra kuma ina da wasu awuwa da ita ta kare iya sai a shi ba zalami yace ina ina ina koran dabbobi ne da ita to wasu suka ce sanda ce ga magari sai Allah ya ce mishi a wani wajen an ce wa ma tilka biya ka ya Musa ne da cikin faha menene wannan da ke hannunka kana hiya asaya yace sanda ta ce to kaga sai aka tsallake na aka ce ya wurgar da ita anan ba ambaci tambayar da Allah ya masa da kuma cewa fa alqaha din sai wurga da ita ba ko sai muka ga Allah yana cewa falan mar'aha tahtaz wato yayin da ya wurgi da wannan sanda ta taba kasa sai ta rikide ta zama macijiya ka annaha jannun kamar ka ce wato macijiya ce a a Allah madaukin sarki anan yana nuna wa annabi Musa girman kudurar sai da kuma iyawarsa cewa shi ne Allah Ubangiji wanda ba wanda ya sai abin da yake. Daka Allah ya mushi wannan irin jarabawa don ya gani fadan Allah wa matan kafiya minika kuma da yake can a cikin suratu a abin nan wato faha da kuma nan, da kuma inda aka ce fa'alƙaha fa'irahiyya hayyatun sassa ya wurgar da ita a can suratu faha ɗin kenan ko? failahiya sai ga ta hayyatun macijiya tas'a tana gudu sai Allah yake fala mara aha ka yayin da ya ganta tahtazzu ma'ana ta wa tana ta kai kawo tana motsi ka aljan wato mufradi ne na aljinan su kuma aljinan wani nau'i ne na macijiya sananne wanda a sanannen macijiya ne kama a ce kumarci misali ko saru kutum ko na abu da ya faɗa bahaushe misali ya sani shi ma balarabe haka ce aljan ya san irin macijiyar da ake nufi sai ya ga ga ta dai ƙatotuwa amma tana motsi motsi ne sauri bayan da alimamu ibn kasir ya kawo sannan kuma tana tafiya a cikin motsin nata tana haɗiɗiyar duwatsu duk dutsen da ta ci karo da shi kawai ta haɗiye shi ya shige cikin cikinta wannan abin shi ne firgita na musa da ya ga ƙatotuwar macijiya sandan shi da ya wurgar nan take ta rikide ta zama wata ƙasur kuma macijiya macijiyar nan kuma ta yi kan shi a guje tana haɗi iyan duwatsu da ke gabanta to da ya ga haka shi ne allah ya ce walla mutbirar sai ko ya juya a guje walam yi akir baya waige ma sai Allah ya ce mashi ya Musa sai annabi Musa aqbil ka dawo wala takhaf ka bar jin tsoro innaka min al-aminin dan kai kana cikin amintattu kuma annabi ne kai na Allah kuma Allah ne kake magana da shi daga kana cikin aminci ba wanda zai faru da kai malamai suka ce daga nan faraja'a fa waqafa fi maqamihi al-awwal sai ya dawo sai ya tsaya inda ya tsaya tun farko wanda wannan ba karamin dauri yayi ba eh, in kai ne kana ka duka da gudun nan <laughs> ai duk zancen da za a yi sai a tare da kai in haki ya buge ba ko haka sai ya dawo sai ya tsaya Allah ya ce mashi innaka minal amini wannan dan a ƙara tabbatar mai da yana cikin salama da aminci kar ya damu kai ya ga wannan motsin da masujiyar ke yi babu abin da ya same shi insha Allah za sai dawo ya tsaya sai Allah ya ce mishi kuma usluk yadaka fi jaibika to ka sa hannunka a cikin jayb aljaybu asalin shi daga ajaba ya juju wato abin nan kofa ko kafa ko inda aka tsada kamar inda ake shan wuyar riga da hannu wannan shi ake ce majayu kamar inda Allah yake cewa wasamu da jabu sakhara bidwad samuda waɗanda suka tsaga dutse shine ake ce ma wuyar riga ko hannu inda hannaye da wuya suke fitowa ake ce mashi alzai sai Allah ya ce mashi ka sa hannunka a cikin wuyar riganka idan ka shigar da shi Allah ya ce takhruj bayda hannun zai fito fari sal da haske da annuri kamar a haska tucila da kuma ya saka din sai ya kai fa Allah ya ce min ghayr su'in kuma hasken ba na alamar kamar nelewa ko konewa ko kuturta ko wani abu na cuta ba a haske ne mai albarka za ka sai hakan kuma sai ya gani Allah ya sake ce mishi wadmun ilayka na min ar-rahim sannan kuma ka sanya watin a kai hannayenka a banyanka min ar-rahabi daga tsoro wannan zai zama maka kariya daga tsoro kamar da mujahid yake cewa min al-faza'i ko mina ru'ubi kamar yadda kasa da yake cewa duka dai tsoro ne wato raurawar zuciya ibnu ibnu jarir anan yake cewa ana abinda ake nufi ma hasala lahu min khawfi al-hayyati saboda abinda ya faru da shi na tsoron macijiyar da yake har da ya dawo ya tsaya din to zuciyar shi bata fushe ba tana raurawa sai Allah ya ce mishi ya sa hannayen shi a jikin kwibanyen shi ya nutsu shi ko ibnu kathir yake cewa a'a wannan umarnin da aka mishi bai keɓanta da wannan tsoron da ya ji ba ana nufin a nan gaba duk sanda ya wurgi da sandan na ta zama cijiya shi kuma ya tsaya ya sanya hannayen shi a jikin kwiɓanyar shi zai daina jin tsoro ya ce kamar yadda mutum idan misali hankalin shi ya tashi sai ga wani sai ya dace kirji ko ya tagumi ko ya ainihin tsaya a haka zai ɗan ji wata nasuwa shi kuwa al'imamu a shari a cikin tafsirinsa yake cewa abinda ake nufi da wajen wato kinaya ce ake yi a kan kama ana ce musu yadda sanda yake guduwa ai da zai gudu da aka ce wallahu jira ba shaka idan mutum yana gudu yana wurga hannaye sanda yake gudu ko wannan wurga hannayen da yake yi ya yi kama da yadda tsuntsu yake firfirwa idan yana gudu yanzu aka ce ya tsaye da hannayen shi wuri daya kai ya motsa su kuma ana ce mashi ne uskun sukunar fa'il wala tuharrik yadaka tahrikal kha'if cewa ka nutsu kamar yadda tsuntsu yake yi idan ya gama fitirwa nan zai dawo ya tsaye da fukafukan shi a wuri daya to ka nutsa haka karka dinga wurga hannayenka irin yadda mai jin tsoro yake hurgawa idan ya sheka da ku haka zamakshari yake cewa haka faɗin Allah minar rahbi minar rahbi na daga tsoro malamai saɓani sabani akan wani tsoron ana karanta ta ko dai minar rahbi da daure da fataha da kuma daure kamar yadda yake a karatun ainihin wato asir wasu kuma suna karanta da minar rahadi da fataha guda biyu shine karatu mafi shahara na hamza da kisa'i da da khalaf da sauransu wasu kuma suna karantawa minar ruhbi minar ruhbi hafsu shine mai karantawa minar rahadi amma dan wani shi uba shi ma minar rahadi yake karantawa kamar nan su kisa'i kuma su karantawa minar ruhbi suna karantawa kamar ah, ibn fikikin yana karanta minar ruhbi da shida abu abu ibn bin da abu sorry abu amr ibn salah abu abu abu abu amr to dukan shi dai ma'anar shi daya duka lafazin ko minar Rahabi, ko minar ruhbi ko minar rahbi da dauri duka ma'anar shi daya to amma wani tsoron wasu malamai suka ce akwai kon gaba kon baya wato can da aka ce mushi ya dawo aqbil. wala ta hafminar ar-rahab kar ka ji tsoron tsoron da ya zo maka cewa ana tsoratar da shi wala ta hafminar ar In innaka min al-alimin wasu suka ce wannan minar ar-rahab din muta'alliqun ne bi kalamin sabiq wasu suka ce a min ar a yanzu din idan kaga hakkan na hannayenka to kar ka tsorata kamar da ka tsorata da kaga juyawar maciji a sandaka zuwa macijiya wasu kuma suka ce a ana nufin a nan gaba wannan abin da aka gwada maka ayoyin nan guda biyu a nan gaba za su zo maka amfani san da za ka nuna su kai karka ji ka natsu wallahu ta'ala wannan dai magana malamai sai Allah yake faranika burhanani min rabbika waɗannan guda biyun ayoyi ne daga Allah ubangijinka wato wurgar da sanda ta koma macijiya da kuma wato sanya hannunka a cikin wuyar rigarka ya fito da haske ba tare da cutarwa ba burhanani al-burhan shine ad-dalilul qati' asalin ma'anar burhan huwa al-bayan wato amsa da zaka bayar har a fahimce ka Allah yake fa zalika burhanani min rabbika wato hujja ne guda biyu daga Allah ubangijinka don nuni zuwa ga cewa Allah yana da ƙudurar ya aikata abin da ya ga dama wanda ya saba wa abin da aka saba gani zanika da yake zanika aljumhur suna karanta shi haka wato kira ibn kasir da abu amrin su kadai ne suke karantawa da shadda suke zanika da da madda na kalmi mufassal in an karanta din da bambancin kowanne da ma'anarsa kuma ko ma'ana ce da ta dace da wurin an karanta aka ce zanika zanika da wannan mu'annas ne na zaka zaka guda biyu wato waɗannan da hasken nan na hannunka da sandarka da ke rikidewa zanika in an karanta an ce zanika shi kuma musanna ne na za da ake cewa haza na ishara to zanika guda biyunsa so da ko ne an karanta babu matsala insha Allah a larabci Allah yake zalika burhana ne min rabbika shi abin da yake nufi da hujja anan kamar da ibnu qutayba yake fada a cikin garibul qur'an yace kamar yadda mutum ya rubuta wasiƙa zai sa hannu ko ya sa ko kuma kamar da a zamanin da larabawa idan mutum zai aika da wani saƙo zai aiko wani ɗan saƙo wanda ba a san shi ba a gidanka don ka tashi kai ka bashi ko dai rawaninka ko zobanka ko warin takalminka ko takobinka wani abu idan idan an gan shi da shi to an tabbatar shaida ce akan daga wurin ka yake da shi ne Allah ya ba Annabi Musa wata shaida wata alama mai ban mamaki wanda in yaje yayi magana a gaban fir'auna da mutanen fir'auna za su tabbatar da gurin Allah yake shine fa zalika burhanani min rabbika daga Allah ka. to fadin da yake cewa ka annaha jahannam kuma ka koma kabe da maka ambata cikin sutu daha daga kuma ce ka annaha hayyatun tas'a a wurare guda biyu kuma cikin a'ara da shu'ara yazo da fadin cewa fa idha hiya thubanun mubin fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin kaga an sifata ta akan cewa ka annaha jannu kamar macijiya wani kuma an ce ka annaha hayyatun tas'a kamar macijiya tana ta gudu wani kuma an ce fa idha hiya thubanun mubin kawai ta zama macijiya katotuwa wadda kowa yake iya ganin wannan kamar da muka ambata ne a jiya ta fannin ne na alkur'ani wajen ba da labari kuma babu cin karo na farko tukuna da yake kamar macijiya saboda ai asali ba macijiyar bace sanda ce shi wani aka ce kamar macijiya inda aka ce kuma sai ga ta kawai ta zama macijiya nan kuma an lura da abin da ya faru bayan an rugar da ita ta riga ta zama macijiya saboda ka wajen sai ba a mace kamar cikeniya ba shi kuma lafazin al'aljan da as-su'uban shi su'uban kama a ce generic name sunan yanka ne duka macizai macijiya ko wasu da aka ce kuma janun suna ne da yake specifying wata irin macijiya ne ta wajen girmanta to ƙara lafazin kuma tas'a da aka yi a wani waje don ya nuni zuwa ga abin da ya faru da macijiyar na gudu da take kuma a ɗabi'ance irin wannan shirgegiyar macijiya ba ta iya gudu ka sace ko ko me ake ce mata wadda ƙatuwa ce ba za ta iya yin gudu haka lokaci ɗaya ba in ba don abin ya sama al'ada ba da ka aka bancewa fai da hiya hayyacin tas'a so da ka duka na nan cikin kasarsu da na cikin tsaha da biyu da ke cikin ainihin shu'ara da araf dukkaninsu suna taimaka wa junansu ne wajen wasafa wace irin macijiya ce Allah madaukin sarki ya nuna wa annabi Musa a nan wajen Allah ya ce fa burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaki waɗannan hujjoji ne guda biyu daga Allah Ubangijinka ka tafi da su ka je ka nuna wa fir'auna da shi da 'yan tawagarsa a nan za mu lura Allah sai ya ware fir'auna wa mala'i aka aka ce a kai musu ba an batu banu isra'ila ba wanda kuma annabi musa shine asalin annabi annabi ne shi zuwa ga banu isra'ila sannan kuma zuwa ga fir'auna shi annabi musa daga cikin mizarsa idan muka lura wato waɗanda suka karyata shi al'amarin farko ba al'umma shi ɗin ba ba isra'ila ba shi za a rozi Allah yake cewa wa kuziba musa fa amlaitu lil kafirin bayan da aka jero cewa suwa ne kazzaba fulanun wa fulanun wa fulanun a cikin suratul hajj ba sai ka ce wa kuziba musa za ga su sauran an ce wane an karyata shi wane su wane sun karyata shi wane su wane sun karyata kowa an bata kuma da sun karyata shi insha Allah Musa farkon wanda suka karyata shi ba al'ummar shi bane wato ba bani Isra'ila bane abokan rigima shine tun farko hada min ati wa hada min adui to min ati su ba su karyata shi ba a farkon al'amari sai daga baya bayan an halakar da Fir'auna ya tafi ganawa shi kuma Annabi Musa da Allah kafin ya dawo shine samiri ya batar da wasu daga cikinsu daga nan ne suka shiga cikin ɗimuwa suka shiga cikin ƙaryatawa suka shiga duk cikin jarabawa da kaji Allah ya ambata game da banu Isra'ila da Allah yake cewa tufti shi kan adin maratini da Allah yake cewa lakan abun nan warfana nan tsura da nisaki da Allah yake an aika musu da da abubuwan da za su za su tsorata su addafadi'a waddama wa tufana da kaza da kaza duk bayan an gama wannan a rikicin da da fir'auna za mu rubuta a cikin insha Allah so da ka kisa a nan kaji Allah ya keɓance su fir'auna din da mala'ihi da an bato cewa ila fir'auna wa mala'ihi ba a ce wa ila bani isra'ila so da waɗannan su ne asalin waɗanda za a yi jidali da su a karan farko fir'auna da kuma al'ummar ta kafirai kiftawa Allah ya ce mashi innahum kanu qauman fasiqina domin fir'auna da wannan tawaga tashi sun kasance wasu mutane ne mabarnata fasiqin ai kharijina an fa'atillahi sun fice daga ta'ar Allah mukhalifina da dinin Allah sun sabawa addinin Allah kuma ana iya fassara shi a ce innahum kanu qauman fasiqin a ce kanu qauman fasiqina ma'ana kafirina domin lafazin fasikin yana zuwa cikin alkur'ani da ma'anan kafirai kamar da Allah yake cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yasawu kaga aka sun mu'mini shine kafiri ko mushriki haka nan kamar faɗan Allah cikin suratul ma'ida da yake ba da labari yace qul ya alal kitabi hal tanqumuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ilaykum wa inna wa anna aksarakum fatikina amma unzila ila wanzila min qablu Allah aksarakum fatikina Allah yake da dama daga cikin ku fatikai ne ma'ana kafirai amma kuma ana iya barin shi da wancan zahirin ma'anan shi domin shi ma warigi a kamar da Allah yake cewa misali in ja'akum fatiqun bi nabai kaga nan ba kafiri bane fasiqun wato ne lele to Allah ya faɗi lafazin alfasiki na din don a gane dukkan laifukan da suke sawa'un laifukan da suke shirka ne da kafirci da fitirci ga Allah sawa'un kuma laifukan da suke sa'o ne ga magarinsa za ka Allah ya ta adidi da cewa ina kanu kawon fasiki da lalle auna da mala'ihi sun kasance mutane ne fasikai wannan aya tana da fa'idoji ita ma masu yawa kwarai da gaske za mu takaita wasu daga cikin su daga ciki akwai wato shimfiɗa da Allah madaukakin sarki yake wa Annabi Musa akan aikin da ke gabansa aikin da ke gabansa mai girma ne shi da Allah zai aika shi zuwa ɗaya daga cikin mutane mafiya kafirci a tarihin duniya shi ne fir'auna wanda kamar da muka ji a baya ya yi da'awar allantaka ya yi da'awar kaza ya yi maganganu iri daban-daban yana cewa ana rabbukumul ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi alaysa li mulku misra ya hama na bulli sarhan la'alli ablugal asbab yi wannan ugayen maganganun da wannan kafir yake faɗa ba a saba jinsu a gun ga magarin ma kafirai ba sai kafirai waɗanda suka bunƙasa wanda za a tura shi zuwa ga irin wannan aiki babu shakka yana buƙatar ya ahora shi da tafikiyar zuciya ta Allah ya nuna mushi waɗannan ayoyi masu firgitarwa so da ya daga da zuciya shi da kasan dai cewa duk mutum da ya shiga aikin soja an san aikin da ke gaban shi ba dan kaɗa da aka aiki mai horo na musamman sai an cire mishi gaba ɗaya irin tunani na civilian sai ya kwana a kwata sai ya yi harbi sai an da kai ya ci gabza an mai a aski da kwalba wani ma kamar shi ke gaskiya saboda ana so ya samu endurance ya samu juriya za ta shirya shi saboda aikin da ke gabansa dole taɓa intanet ɗin soja nan ya sa abin da ake nufi ko ya san wannan magana da ke ko agaji ka taɓa training kasancewa ba wasa ba ne to ne wannan shirin da Allah yake ba annabi Musa shi ya nuna mashi waɗannan wasu daga cikin ayoyi sannan wannan aya da wadda ke bayanta da kuma wasu ayin da mu ci a gaba suna tabbatar da siffa Allah ta magana daga siffofin Allah al-khabariya akwai cewa Allah madaukakin sarki yana magana yadda ya so a inda ya so da wanda ya so da irin yaren da ya so ya magana wannan siffa ce da ahlus sunna suke tabbatar wa Allah madaukakin sarki kamar da ayoyi da yawa suka bu suka tabbatar siffa ce da sahabbai malamai cikin sahabbai malamai cikin tabi'ai malamai cikin asba'u tabi'ina duk malaman ahlus sunna suka yi ijma'i akan cewa lalle Allah madaukakin sarki yana magana da sauki da murya in ya so za a ji a inda ya so ya magana a yadda ya so ya magana akwai nasoshi da dama cikin alkur'ani da girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai da suka tabbatar da haka daga cikin babu laifi muna iya ishara zuwa ga wasu su kamar misali faɗin Allah wa qad kana fariqun minhum ma'una kalaman lahi kuma yuharrifuna kaga wani tabbatar da cewa Allah yana magana Allah yake a cikin cikin Yahudawa a da suke jin magana Allah sai kuma su canza ta su murɗe Allah yace wa in ahadun minal na tajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalaman lahi thumma ablighu ma'aman aka ce idan wani cikin mushrikai ya zo ya nemi alfarma a wurinka zai shiga masallacinku ya zauna ko wurin wa'azi don ya ci can Allah Allah ya ce ku ba shi dama ya zauna ya ci sannan ya gama a kai shi da yake da aminci a wajen Allah yana cewa yuri duna an yi badiru kalamar lai suna su canza zancen Allah haka faɗin Allah tilkar rusul faddalna ba'adahum ala ba'adin minhum man kallamar la daga cikinsu Allah ya ce akwai wanda ya magana da Allah shine ɗaya daga cikin shine wannan annabi Musa alaihi salam hakanan kuma ya tabbata aikace Allah ɗin wanda kaga labarin Allah yana magana ya tabbata aikace Allah ya yi magana kamar yadda muka ga a wannan kissa ta Annabi Musa kamar yadda kuma kuma kissa Annabi Adam alaihi Allah yake yana cewa wanadahuma rabbuhuma alam an hakuma an tilkuma shajarati wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin kaga nan Allah yana magana da annabi Musa annabi Adam ne da Hawwa alaihi assalam Allah yana ce musu ashe ban kiraye ku ba dai muku ka shedi na ce da ku kada ku ci dan itace wannan bishiya kuma na ƙara muku ka shedi cewa shedan abokin gaba ne gare ku gaba mabayyaniya ashe ban muku haka ba haka nan wani waje Allah yana cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq game da al'amarin mala'iku a sama da abin da ke faruwa idan an zo an yi idan an zo kawo wahayi Allah yake idan Allah yayi magana duk mala'iku da ke sama za su faɗi gaba ɗaya su sujuda su suma sannan sai a saki zukatansu a ta iza fuzzi'a an qulubi idan suka farfado sai su dinga tambayin juna cewa ma za qala rabbukum qalu al-haq wannan suna nan da yawa da yawa a cikin Alƙur'ani na ga wannan sai isa madaya da sai idan muka tsallaka kan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisai da yawa da suka zo da tabbatar da cewa Allah yana magana kamar hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin sahabi ainihin wato Abu Sa'id al-Khudri da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu Allah ta'ala kana al-qiyama Allah madaukakin sarki zai ce ya Adam Allah zai kirayi Adam uban mutane alaihi salam sai fa yaqulu sai ce labbaika wa sa'adaika ya Allah na amsa kiranka ya Allah ya ce mishi annabi ce fa yunadi bi sautin a'la sai Allah ya ƙara masa wata magana da murya mafi girma yace inna allaha ya amurka an tukhrija min ummatika ba'san minan nabi ba'san ila nabi sai Allah ya ce mishi Allah yana umarninka ya kai Adamu ka je cikin al'ummaka. ka ciri rabban wuta ka ce ka kai su wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un almuhimmi ne Allah ya yi magana a filin alkiyama har a manzala sallallahu ya bada labari sana ta hadisun muslim manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane guda uku waɗanda la lafi yau qiyamah Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba Wala walahum azabun alim suna da azaba mai rafi Allah ta tsare mu kaga yana nuna cewa akwai waɗanda Allah zai magana da su akwai kuma waɗanda Allah ba zai magana da su daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaykhun zani dattijo mai shekaru amma mazinaci mutumin da ya tsufa amma bai daina lalata da fasikanci ba ga shekaru kuma ga shi mara kamun kai nabiyin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa malikun kazzabun da shugaba makayyaci wanda yake mulkin mutane amma kullum ƙarya yake musu babu gaskiya a bakinsa duk abin da ya faɗa za a zo a gane daga baya ƙarya ne duk alƙawarin da ya ba cika ba duk abin da ya ce mun yi kaza a ba su ba to wannan shi ma yana da cikin wanda za su azaba ta musamman ranar alkiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ailun mustakbir ta talaka ne dan banzan girman kai talaka amma mai girman kai da tsagawa bai isa ba amma yana ganin kamar ya isa bai da shi amma yana yana yana da yana da girman kai waɗannan su Allah ba zai magana da su a wannan mai tabbatar da Allah zai magana da wasu ke na ranar alkiyama shi yasa zaka iya dauko na hadisin da baka labarin waɗanda Allah zai magana da su alal misali kuma hadisin Bukhari da Muslim daga Sabi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna Allah ta'ala yudnil abdal mu'mina yawmal qiyamati hatta yad'uhu fi kanafihi wa sitri Allah zai kusanto da bawa mumini ranar alkiyama fa Allah ya zaunar da shi kusa da Allah kanafihi ai bi janibi wa sitri Allah ya sitirta bawa da sitara Allah wato da shamakin Allah wanda ke hana a ga Allah sai Allah ya sa bawan daga shi sai Allah madaukakin sarki annabi ya sai Allah ya fara Allah ya fara yi bawa bayani wa yuqarriruhu bi dhunubi Allah ya masa jawabi akan zulbansa wa yaqulu Allah ya ce masa A adiku zamba kaza ka san zulubin da kai lokaci kaza a wuri kaza kai da suwa ne ko zulubi iri kaza ya yaqulu na'am ay rabb ce eh haka ne ya Allah na san da wannan zulubin ya yaqulu Allah ya sake ce mishi a ta arifu zamba kaza wa kaza to zunubi kaza ba shi ma ka tuna ka san zunubi kaza da kai ka san zunubi da kaza da kai wa ya kulu ayram ce eh haka ne ya Allah na tuna wannan zunubin haka Allah ya kirga wa mutum zunuban shi daya bayan daya yana ikirashi da cewa lalle yayi wannan zunubin hatta idza qarrarahu bi zunubihi annabi yake sai an gama lissafa mutum gaba ɗaya zunubansa wara'a annahu qad halaka har mutum ma ya ga cewa ai shi kenan ba zai tsira ba yana shirin ya tashi shi da kanshi ya kai kanshi wuta sai Allah ya ce mishi zauna zauna inni qad satartuka fi dunya ko inni qad satartuha alayka fi dunya ai wannan zinuban da kai a duniya ai ba wanda ya san kai na koye maka an ci gaba da ganin ka matsayin mutumin kirki bawan Allah kamar yadda ibnu kayyim yake cewa fa wallahi lau alimu sharirata mawjidi mawjidi la abas salama alayya man yalqa yace da ake mutane sun san sirrin laifukan da nake ce wallahi da duk wanda ya gama da ni ko salama ba dai shi za ki cewa an faɗi wani abun kana alkhairi ko an yaba maka kai maza kai adda Allahumma la tu'akhidni ma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yaqulun Allah karka kama ni da wannan magana da mutane suke yi kuma ka gafarta mu abin da kai ka sani ya Allah su ba sani ba sannan kuma Allah ka sa na matsayin da suke tsammani kamar da ake faɗa a wata kisa ta Isra'iliya wata inganta cewa wai da zunubin mutane wari yake sai mutane suka kasa rayuwa da junansu to duk aka zo na aure sai kowa warin shi ya ishi kowa ka kaddara da a ce misali yanda muke wannan kowa a ce iya warin jikin shi iya wanzu zunuban shi a daga sun satun bari rauni ba ko da ce kawai iya na yau ne kawai za a ji wani balantana ce tun da ka balaga kake zunubi Allah dai gafarta ma to waɗannan zunuban sai Allah ya ce mishi ai a duniya ma na rufa maka asiri ba wanda ya san kana wa ana asiru laka al-yawma sai Allah ya ce kuma yau zan gafarta maka su ba za a kama ka da su ba Allah ya ce mai usa sannan sai a bashi kitaba hasanatihi bil yamin sai a bashi littafin aikin ladansa da hannun dama wanda ba aikin ba kuma ba za mu a kula shi sai Allah ya ce ka je kawai na yafe maka Allah ka san mutum za ka yafe wannan hadisin mu a gummu a amfaninsa a nan wajen bayan tuna mana da zai yi cewa mu nemi sutura Allah mu nemi gafara Allah mu nemi gamawa da duniya lafiya kuma yana tabbatar mana da cewa Allah zai yi magana da bawaji ranar alkiyama sannan ga aya ka sokan da Allah ya faɗi ƙa'idodin da yake magana da mutane kuma kan Allah yake magana da basharin an yi kallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha Allah ya ce wa kana li bashar zai yiwa ga wani dan adam an yi kallimahu Allah illa wahyan Allah ba zai magana da wani bawa ba sai ta hanyar wahayi au yursila rasulan au ila wahayin au min wara'i ko kuma ta bayan shamaki au yursila rasulan fa yushiya bi idnihi ma wahayin wanta na farko ne ilhama da Allah yake wa mutane Allah ya gada mai mutum magana ta hanyar ilhama shi da shi kamar da Allah yake manzo Allah sai sama wasu sakonni waɗanda babu mala'ika Jibril tsakanin su Allah shi da shi yake ga musu aw min wara'i hijabin ko kuma da shamaki shine irin wannan da Allah zai magana da yayi magana da Musa Allah bai bashi ya ganshi amma yayi magana da shi aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha ko kuma Allah ya aiko da wani dan sako shine Allahu yastaji mil malaikati rusulan wa min an-nas Allah ya kudu dan sako cikin malaiku sai ya zo ya gaya wa wanda Allah yake sai magana da shi abinda Allah yake so a gaya masa wannan haka Allah yake magana da mutane sai Allah yake makka makana li bashar su ko malaiku Allah yana magana da su kai dai da ka ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan Allah ya kaunaci wani cikin bayinsa sai ya kira Jibrilu ya ce inni uhibbu fulana fa ahibba ni Allah ina son wani da kai jibrilu ka kaunace shi fa yuhibbuhu jibrilu sai jibrilu ya kaunace shi thumma yunadi fi ahli sama sanan jibrilu ya shela a cikin mala'iku yace inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu ya ku mala'iku Allah yana son wani kuma ku kaunace shi annabi yace thumma yunzilu mahabbatahu bainal ibadi fil ard sai kuma a saukar da kaunar wannan bawan na kirki tsakankanin bayin Allah nagari. gari sai ga bayin Allah na suna ƙaunarsa Allah ta samu dace duk waɗannan da ayoyi da ire-iren su ɗan masu albarka suna tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana magana kuma yana magana sanda ya ga dama yadda ya ga dama da wanda ya ga dama inda ya ga dama kuma suna tabbatar mana da cewa Allah ya aiko da maganarsa zuwa ga bayi daga ciki Allah ya yi magana da annabawa ko dai kai tsaye ko yi magana ta hanyar aiko manzanni ko ta shamaki amma idan wahayi ne da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani to duka yana zuwa ne ta ainihin hanyar sakon mala'iku kiranin barara din to sannan kuma Qur'ani da Allah ya aiko shi ma tsaye ne daga cikin zantuttuka kuma ganganin Allah madaukakin sarki wanda tace aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace aqidar sahabbansa tace aqidar malaman farko cikin tabi'ai da na su. ba a fara samun ta taɓarza game da wannan aƙida ta cewa ya Allah baya magana ko ƙwar'ani ba magana Allah ba ne ko ƙwar'ani ma'anar magana Allah ne ko duk wani tawuri da kasan ana yi ba a fara samun wannan matsalar ba sai bayan shekara ɗari biyu ko kwatankwacin haka da fara musulunci lokacin da wasu sarakuna daga cikin daular banal abbas tun daga kan almutasim da na bayan shi guda biyu suka zo suka mai da wannan aƙida ta zama ita ce aƙidar gwamnatinsu tare da haɗin kai da goyon bayan wasu malamai cikin mutazila su ahmad ibn abi du'a da makamantansu al'amarin da ya zama fitina mai girma a duniyar musulunci har da ana cewa almihna jarabawa da malamai suka shiga a tarihin musulunci to ita ake magana wanda ya fi kowa shiga wannan jarabawa wanda labarin shi ku tambari akan wannan jarabawa shi ne Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta mashi shi da gomomi ko ɗaruruwan malamai da suka shiga wannan jarabawa wanda duk malamin da bai yadda ya faɗa irin wannan aƙida mara kyau ba ana kama su a kulle su wasu a kashe su wasu a musu bulala wasu a tirsasa sai sun faɗa wasu a kore su wasu a riƙe albashinsu daga cikin ma'aikatan gwamnati kenan babu irin abin da ba musu har sai da aka zo almutawakkil ala Allah halifa na musulunci bayan waɗannan guda biyu bayan mu'tasim da alwasik sun gama nasu eh, halifancin eh, almutawakkil ya hau sai zama shi yana goyon bayan akida ta ahlus sunna shine yasa fa aka canza wannan mataki na gwamnati aka gyara al'amura aka saki waɗanda aka kama wasu aka musu compensation na zalunta su da aka yi ko su da aka kwace ko gidajensu da aka rusa aka yi compensation ɗinsu al'amari ya wuce daga nan kuma sauran ƙungiyoyin bid'a mu'tazila da wasu cikin asha'ira da makamantansu suka ci gaba da faɗan wannan aƙida suna yaɗa ta har zuwa yau ɗin Allah ka tsare zaka haƙira yau daga cikin kuma fa'ida da zamu mu cira a cikin wannan aya ne, albarka shine sunnar Allah game da annabawansa cewa yana baiwa annabawa ayoyi da mu'ujizoji wani annabi da Allah ya aiko wanda zai manzanci Allah yana ba shi wata alama da za ta sa wato mutanen shi su gaggata cewa lallai Allah ne ya aiko shi kamar yadda Allah yake cewa misali wa atina samudan naqata ayatan mubsira samudawa su ne mutanen annabi salihu ko da yabo ya fara wa'azi suka ce sai ka kawo mana aya kuma mu ayar da muke so shine wannan dutse muna so mu ga ya tsage raƙuma ta fito a nan ita da yatta da nono mai yawa kuma ya roƙi Allah Allah ya mushi wannan alfarma kuma shi ne suka ainihin kashe ta naƙatar layi wasu kuyara fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha wa kafa uku ba. Allah ya halakar da su bayan sun ki imani Sama yana daga cikin sunnar Allah game da al'ummomi shine ba sa yin imani in suka ce in an isa a kawo ayar idan an kawo kuma ba za su imani hakan zamu ga annabi Ibrahim alaihi salam a Khalilur Rahman Allah ya bashi ayoyi daga cikin ayi da Allah ya bashi shine wuta bata kona shi ba kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan wa ja'alahum al-akhsal Allah ya hana wuta ta kona shi an sa shi a cikin gagarumin wuta amma bata kona shi ba Allah ya cire wato ƙarfin da ya ba wuta na ƙuna ɗin ya ta zama shi bardan wa salama haka nan Allah ya ba shi damar raye matattu da Allah da yake cewa arini fa tuhil mauta Allah ka gwada mini ya kake raye matattu Allah ya ce mishi awalan tu'min shin baka imani ba bane kala bala yace na imani wala walakin yatma inna shi ne Allah ya ce fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a sun naka ya aci naka sa'aya ka samu eh, dabbobi tsuntsaye guda hudu ka kashe su ka cakuɗa naman guri guda ka raba naman gida hudu akan kowane dutse in ka kiraye su in ka ce misali su kaza za ka ga naman shi daga cikin duk waɗannan fat ɗin guda hudu yana fitowa yana haɗuwa Allah ya bashi wannan mu'jiza Annabi Isa alaihi salam kamar da aka sani a tarihinsa Allah ya bashi mu'jiza ta wato ya ɗauki yimɓu ya yi moldin ɗinsa ya mai da shi tsuntsu kuma nan take ya hura mashi rai da izinin Allah sai a gata shi ya zama tsuntsu sannan yana warkar da kutare da makafi waɗanda aka haifa da kututa da makanta sannan kuma yana raya matattu Allah ya ce wa istakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr fatan ukhtihi fayakunu tayran bi idni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idni wa id al mauta bi kuma sannan yana iya ba mutane labarin abin da suka ci a gidajensu da abin da suka ɓoye a cikin so da firiji da firizar gidansu ya gana zai ce maka jiya kaza ka ci yanzu kuma kana da kaza a gidanka kana da jiya kaza ta masara kana da kaza kana da kaza duk zai gaba annabi isa Allah ya bashi wannan a mu'jiza shi kuma annabi Musa da muke tarihin shi anan shi kuma Allah ya ba mu labarin cewa ya bashi ayoyi guda tara wala kad atina Musa tis'a ayati fas'al bani Isra'ila idja'ahum fa auna in fir'auna inni la'adhunnuka ya Musa mashura cikin sautin Isra'il Allah ya ce hakika kun bai wa annabi Musa ayoyi guda tara ka tambayi banu Isra'ila ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya musu wannan ayoyi yayin da kuma Fir'auna ya karyata yace ni annabi Musa ina ganin ka kai a matsayin wato wanda aka asirce ne you akwai aljani ne a cikin ka kawai a ayoyin kuwa guda tara duk da yake malamai sun yi sabani akan ayyana su amma magana fi inganci shine waɗannan guda biyu da muka ci A sahu, sandarsa wanda idan ya wurgar sai ka zama macijiya sannan yadda hannunsa wanda ya saka a wuyar rigarsa ta bai ba a min gayu su na uku shine sa. da yake da wannan ukudar Allah ya warware masa ta sannan na hudu shine kogi da Allah ya tsaga masa ya tsallaka ba tare da abin nan ya ya ya ya ya shi da masa ba fa kana kullu sannan akwai kuma bayan ya tsallaka al'ummatu da suka yi talalata da rashin kirki da rashin arziki Allah ya kuma da aljara, fari an taɓa jarta su da fari na ban mamaki wal kummala da ƙwarƙwatoci Allah ya jarta su da ƙwarƙwata tana yawo a jikinsu wa tufana da guguwa sannan wa zafadi'a da kwaɗi wanda suka cika ruwa suka cika gari aka rasa da za'a su sannan kuma sai wa da jini kana aje ruwa da kazo zaka za ka sha kawai ya zama jini ka daga kana bude kwalban lemu ka ya zama jini nono kana bude ka komai ya zama jini kamar da Allah yake cewa fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin cikin sura al haka Allah ya bada labari game da abin da ya faru da Annabi Musa alaihi salam wasu ayoyin an nuna wa Fir'auna ne wasu kuma an nuna masu banu isra'ila ne bayan an halakar da fir'auna to duk wani annabi in ka tarihi tarihin yana da wata mu'jiza irin tashi malamai masana suka ce ana baiwa annabawa mu'jiza ne kowa ta dace da abin da zai burge mutanen zamaninsa kuma abin da ya fi ƙarfin iyawar abin da suke ganin sun iya malamai suna faɗan haka shi goma za Allah sallallahu Alaihi wasallam da Allah ya aiko shi kamar yadda malamai da suka rubuce-rubuce akan wato dalailin nubuwa ababen da ke gwada annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haɗa mashi kusan dukkanin mu'jizan annabawa baki ɗaya Allah ya haɗa ni sannan Allah ya ƙara mashi wasu da wasu da wasu sannan Allah ya ci gaba da baiwa ma al'ummar shi karama wadda wata ta yi tamama da mu'jiza daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizar shi ta fi guda dubu da guda ɗaya amma dai mafi girman mu'jiza da Allah ya bashi shine alqur'ani wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wannan shine hujjar da mafi girma da Allah ya ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya bashi wani mabuwaye littafi wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, gaba da shi ko baya gare shi wata barna ba ta iya zuwa gare shi ragi ko ƙari ko tsufa ko canzawa ko gogewa babu wanda ya yake wani abu a cikin sa Allah yake ah, tanzilun min hakimin hamid wannan qur'ani saukakke ne daga Allah wanda yake shayabo kuma wanda yake mai hikima wanda yake cikin sautin fussilat shi kuma kabi da muka ambata a wanda rasu da muka yi a baya cewa ai suwa mutanen makka sun ta tambaya sun ta kawo manzala sai sama kalubalen cewa in ka isa da take ba da labarin wasu annabawa cewa an ba su kaza an ba su kaza kai ina naka aya ina naka aya shi ne tunan da Allah yake cewa 'Inna sha da mun gara ma fa nunazzil alaihim ayatan minas sama'i a a fadallat a'naquhum laha khadi'in da mun ga dama da mun sauka musu da aya daga sama wadda duka sai su ku fa a gaba gare ta amma Allah bai ga ma ba ya Allah ya tawala wala bikrin anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi inna fi zalika rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun cikin suratul ankabut a ah, dan uwa masu albarka kamar da ake gani ah, mun samu bakuncin wakilai daga majalisar malamai ta karamar hukumar Zaria local government ah, shugaban majalisar ya yi tafiya baya nan ya je tafsiri a garin Huntuwa shine malam lura da mu amma muna tare da wakilansu a wannan kungiya a nan akwai malam abubakar jumari da babban sakatare malam talha da malam ma abubakar da kuma malam sarauci yanzu kashi na malam mahmud da kuma yan media ba su na kira sunan su da aka zama ba su zama insha Allah don su gabatar da jawabi wasu alaikum wa rahmatullahi